A shirinmu na matasa da siyasa a wannan mako, a wannan mako mun tattauna da matashi Sagir. Ah, wato wani yanayi na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba don komai ba, ita lamari na siyasa tana da tsari. Kuma duk lokacin da aka ce an sauke daga tsari na siyasa, to shugabanci ne yake zama wato ya fi shiga matsala ma matsananciya. Ba don komai ba abin da nake so in nuna ana shi ne. abubuwan nan da suka faru a tsarin shugabanci yakan iya yiwuwa yakan iya kuma zama ba gaskiya ba to amma alal hakika abin da zaka duba mahallin shi shine wato magana ake yi ta wato a Afirka in kai magana Afirka magana kake yi ta Najeriya in kai magana Najeriya magana kake yi ta jihar Kano jihar Kano shi mai girma gwamna Abdullahi Ganduje ko da ba yanayin siyasa ku ba ko siyasa kuɗe da shi a shugaba ne shugabanka ne a matakin jiha kuma idan irin abubuwa suna faruwa a irin wannan yanayi za ka ga cewa muhibba da martaba da kima ta yankin da kake da kuma wato ainihin al'ummar da kake wakilta shi ne yake raguwa kai tsaye kuma ma damar abin nan har in gaskiya ne to ba mu da wani abu da za mu iya cewa sai dai mu ja hankali ga shugabanni su san irin yadda za su ci gaba da gudanar da al'umma da kuma kare mutuncin al'umma a duk inda su kasance kansu domin al'umma jagorori Allah Ubangiji maɗaukakin sarki yana ba su wato ainihin kamar wani kiwo ne na mutanen da suke jagoranta kuma ƙalubale ga sauran matasa irin waɗannan abubuwa da muke gani abubuwa ne wanda yake challenge wato ƙalubale ne ga waɗanda suke son su shiga cikin wato lamari na jagoranci dole mutum ya dinga yin taka tsantsan wajen ganin yadda ya kamata ya tafi da harkarsa ta shugabanci da kuma mulkin al'umma kuma ana hakika kama abin da na faɗa a baya wannan abin ba wani abin murna ba ne ba kuma wani abin wato jin daɗi ba ne ko da ga mai adawa saboda magana ce ake yi ta an riga an shiga yanayi na shugabancin al'umma saboda haka ma damar shugabanka za a ce ga irin tsarin da yake kai ko kuma irin yanayin da ya tsinci kansa a ciki dole za ka ji wani abu na rashin jin daɗi domin idan ta shafa magana ake yi ta jihar kano kuma jihar kano ba mutum ne kwaya ɗaya ba magana ce ta gaba ɗayan wato ainihin eh, jiha ta ta kano mai albarka saboda haka ni abin da nake gani a iya ra'ayi na shine do allah jagorori su karatu na ta nan na nutsuwa su ga irin yadda ya kamata su dinga tafiyar da al'amuransu ga jagorancin al'umma lalle lalle mutum ya zama ambasada ya zama wakili na al'ummarsa a duk inda ya tsinci kansa kuma kalubale ga sauran al'umma ga matasa kamar yadda nake faɗa wannan abun har yanzu a sashe yake yana iya yiwuwa yana iya yiwuwa ba haka bane ba to amma a tsakiya magana muke so za ta adalci idan har haka ne to wannan abun abin takaici ne kwarai in kuma ba haka ba ne to lalle lalle da ita duk wanda yake da ruwa da tsaki daga kan ita majalisar jiha ta dokoki da kuma ainihin duk abin da wanda eh, a hukumomin da abubuwa suka shafa to lalle lalle su gaggawa tantance wannan al'amari kuma su bayyana wa mutane gaskiya sannan kuma su ɗauki matakai na daƙile faruwar haka a waɗansu al'ummomin da sauran shugabanni masu zuwa a nan gaba wannan baraka shine nake ganin idan matasa sun yi duba na tsanaki lallai tun daga wato bangaren da ya kamata mu sani cewa ana yin shugabanci ne ba tare da wato ainihin kwaɗayin abin da za a ɗan baka ɗin nan ko wani abu mu tsaya mu zaɓi shugabanni jagorori wanda za su tsaya su aiki nagari su tabbatar da al'umma ta hau kan doro na gaskiya kuma an ɗora al'umma akan seti wanda yake shi ne wanda al'ummar duniya take kai na tsari na bin doka da gaskiya. Salamu alaikum. To madalla malam Sagir dandali na godiya Baraka Bashir murya Amurka daga Kano